Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ‘Yan uwa sannunmu da sake kasancewa a cikin sabon darasin mu. Wannan darasi ne wanda ka daɗe kuna jira kuma darasi mai matuƙar muhimmanci. A yau za mu yi muku bayani akan yadda za ka buɗe blocking ɗin da budurwa tama, ko kuma abokinka, ko kuma wani wanda ya blocking ɗinka kuma kake buƙata ka buɗe wannan block ɗin. Insha Allah a cikin wannan darasi za mu nuna ma yadda za ka cire wannan block ɗin ta hanya mai sauƙi. kada ka manta idan yau ne farkon fara zai taka wannan channel ɗin ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa sannan ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka kai shiya ga 'yan uwanka domin su ma su gani su amfana mu je zuwa cikin wannan bidiyon alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda muka faɗa muku za muku bayani akan yadda za ka buɗe on block ɗin da budurwa ka tama ko wani abokinka ko kuma wani dai wanda kake bukata ka cire wannan blocking ɗin da yamma insha Allah idan muka biyo mu har zuwa cikin ƙarshen wannan bidiyon za mu nuna ma yacce za ka yi ka cire wannan blocking ɗin da aka ma cikin sauƙi. Amma ya kamata ka kalli bidiyon nan har ƙarshe don idan ka tsallake wani abun zai iya yiwuwa kuma ba ka ga cikakken bayani ba ka zo ka yi ba daidai ba. Da farko za mu fara shiga izuwa cikin Play Store ɗinmu, ga Play Store ɗinmu za mu shiga a kai. Bayan mun shiga direct za mu je gurin searching, ga gurin searching a nan za mu danna a kai. Bayan mun danna a kai direct za mu rubuta App Cloner. In muka rubuta App Cloner insha Allahu ma zan ajiye muku link ɗin application ɗin yadda ko da baka yi sacin ba kana danna akan link ɗin a ƙasan description za ka je ka ɗauko wannan application ɗin domin ka yi amfani da shi direct za ka danna akan research bayan ka danna akan sacin kenan ga wannan zai zo muku za ka iya amfani da kowanne don din amfanin su ɗaya amma shi wannan wanda na yi amfani da shi shine wannan na ƙasa zan ajiye muku link ɗin shi gashi nan multiple account dual space zan ajiye muku link ɗin shi a ƙasan wannan bidiyon direct sai mu danna akan ofin dare za mu zira application ɗin mai buɗe bara mu danna back za mu ɗan cancel akan tallan nan dare bayan application ɗin ya buɗe ya ba mu fuska kamar haka daga nan ƙasa ga gurin da aka saka plus za mu danna a kan shi dare za ka danna a kan plus ɗin nan kenan bayan ka danna a kan plus ɗin nan za ka zo ka je ka nemi whatsapp ɗin da kake yin amfani da shi whatsapp ɗin da kake yin amfani da shi shi amfanin wannan application ɗin shine zai baka dama ka buɗe whatsapp biyu a cikin wayarka za ka iya buɗe whatsapp biyu za ka yi amfani ne da nambobi guda biyu wancan number naka da aka yi blocking ɗinka zaka bar shi a WhatsApp ɗin waje. Shi kuma wannan wanda zaka zo ka ƙarin installing ɗin wani WhatsApp ɗin a cikin wannan multiple account ɗin na wanda zaka raba application shi kuma zaka buɗe shi ne da sabuwar number ka. Direct ga inda aka rubuta plus nan akan WhatsApp ɗin mu GB zamu danna a kai. Bayan mun danna zamu jira ya adding direct shi nan za ku ga yanzu ya yi mana adding ɗin GB WhatsApp kenan. To direct zamu danna akan GB WhatsApp ɗin mu za mu ɗan jira tallace ta kimiyya ta fito yawwa direct ma gashi nan whatsapp ɗin ya shigo yanzu direct daga zarar whatsapp ɗinka ya buɗe ga aro nan zaka danna akai bayan ka danna zaka danna akan agree and continue kenan bayan ka danna akan gurin nan gashi nan zai rubuto ma ka rubuta number wayanka to wata number wayanka zaka sa ba number wayan da aka yi blocking ɗinka ba Namban wayan da ba a blocking ɗinka ba za ka rubuta a nan gurin ka buɗe WhatsApp da ita. Misali bara mu sa namban mu. Daga zarar mun rubuta namban mu sai mu zo nan mu danna akan next. Bayan mun danna sai mu danna akan OK. Bayan mun danna akan OK sai mu danna akan continue. Ba mun danna sai mu jira su turo mana message na verify na number kenan. Direct yanzu gashi nan sun turo mana za mu danna gashi nan an sa copy za mu danna akan copy. Bayan mun yi copy sai mu zo nan gurin sai mu yi din ɗin wannan code din da suka turo mana. Gashi nan mun yi fest zare za ku ga verification complete. Zai wuce. Gashi nan bayan ya wuce sai ka zo ka rubuta sunan da kake bukata ka kowane kalar suna ne kawai sai ka danna akan nan gurin next ba sai ka sa profile photo ba in kana so kuma za ka iya sawa za mu jira ya gama satin yawwa dare za ku ga yanzu mun bude sabon whatsapp direct bara mai free za ku ga wancan whatsapp ɗin namu yana nan ga wancan whatsapp ɗin namu gashi nan a waje shi ma za ku ga gashi nan account ne na daban to yanzu ya zama kenan whatsapp B ne kenan a cikin wayar mu direct za mu koma zuwa wancan whatsapp ɗin kenan wanda muka buɗe sabo yanzu to abin da za ka yi shine za ka zo ka danna in whatsapp ne in jibi ne da kai ko ma ba jibi ne da kai ba za ka zo ne ka buɗe sabon group gashi nan bayan ka danna akan group sai ka zo nan ƙasa sai ka danna akan plus Bayan ka danna akan plus sai ka danna akan alamar message din nan. Bayan ka danna akai sai ka zo ga inda aka rubuta new group sai ka danna akan new group. Bayan ka danna new group idan ka zo nan abin da ya kamata ka yi za fara saka account ɗinka kenan kai blocking ɗinka da shi tunda wannan sabuwar number ka ce ka buɗe da ita ba account ɗin da aka yi blocking ɗinka da shi ba. Za fara yin adding ɗin a wancan number ka da aka yi blocking bari mu number mu wanda aka yi blocking ɗin mu gashi nan sai mu danna a kanta mun sa ta na a cikin wanda za mu sa a group sai mu je mu nemo lambar da aka yi blocking mu misali ga wadda lambar da aka yi blocking mu sai mu danna akan lambar da aka yi blocking mu to mutum biyu za ka sa da namban ka wanda aka yi blocking ɗinka da kuma lambar wanda ya yi blocking ɗinka sai ka zo daga kasan nan gurin ga aro nan sai ka danna a kai bayan ka danna akan aro zai nuno maka rubuta sunan group sai ka rubuta duk sunan group ɗin da kake bukata sai ka rubuta duk sunan group ɗin da kake bukata misali bari mu sa mai tutorial za mu sa mai tutorial kawai sai mu danna akan good kenan ga good nan sai mu danna a nan gurin yawwa bayan mun danna da rai za ku gashi na an mana message an saka mu a group kenan da wancan number to kun ga yanzu group din mu ya zama mu uku ne direct bari mu shiga akai bayan mun shiga akai gashi nan za ku ga group mu uku ne da sabuwar namban mu da muka buɗe WhatsApp da ita da kuma namban wanda ya blocking mu da namban da aka yi blocking kenan ita ce namban ƙarshe. To abin da za yi bayan ka buɗe group din kai wanda ka buɗe group din da sabuwar namba sai ka zo ka danna akan X zare za zo ƙasa ga inda ka rubuta X group kenan sai ka fita daga cikin wannan group din. Zare za ka danna akan group din. dare bayan ka yi wannan to sai ka yi deleting na group din. shi kenan kaga yanzu kai kenan ka fita daga cikin wannan group ɗin to dare sai mu tafi zuwa cikin ɗayan whatsapp mu kenan ga whatsapp mu a nan za mu danna a kai tsohon account ɗinmu sai mu cire security mu dare sai mu zo mu je mu nemo wannan group ɗin da aka samu ga group ɗin nan da aka samu to dare za ku ga group ɗin da muka buɗe mai suna tutorial gashi nan shine group ɗin da aka samu to lambobin yanzu da suka rage a cikin group ɗin daga number ka sai kuma number one day ya blocking ɗinka to dare daga ka wannan hanyar kenan daga zarar misali ka zo ka ce assalam daga zarar ka yi wannan sallamar kenan ka tura shi wanda shi wanda ya yi blocking ɗin naka yana cewa wasalam ko ya amsa ko ya wata magana to direct shi wannan blocking ɗin da ya maka ya riga ya fita kenan wannan hanya ita ce mai sauƙi da zaka cire blocking ɗin da mutum ya ma da daga ma magana shi kenan wannan wannan ɗin ya riga ya fita blocking ɗin da ya maka hanya ta biyu kuma wadda za mu nuna muku yadda za ka cire blocking ɗin da aka yi ma kenan direct misali a ce bara mu koma wancan multiple account ɗinmu za mu je mu nemo application ɗin da muka raba wannan kenan gashi nan mai suna multiple account za mu danna a kan shi bayan mun danna kan shi ga GB WhatsApp ɗinmu da muka buɗe sai mu danna a kai. bayan mun danna kai za mu ɗan jira ya ɗauki wasu mintuna bayan ya buɗe yau gashi nan tallace bara mu kansile akan tallau direct bayan ka kansile ga account ɗinka to misali a ce wani ya blocking ɗinka wani ya blocking ɗinka kuma ka rasa yadda ka buɗe waccan ita ce hanya ta farko wannan kuma hanya ta biyu abu mafi sauƙi da za ka yi shine ka danna akan waɗannan madannai guda uku bayan ka danna akan madannan nan guda uku ga inda aka rubuta setting sai ka danna akan setting bayan ka danna akan setting zaka zo ka nemi inda aka rubuta frequency zaka danna akan frequency bayan ka danna akan frequency zaka je ka nemo afwan zaka dan dawo baya bayan ka danna akan wannan kenan zaka je ka nemo account ba frequency zaka shiga ba zaka nemo account kenan bayan ka nemi account daga kasan nan gurin direct za ku ga an rubuta delete my account delete my account To daga zarar ka nuna ma delete my account za danna akan delete my account. To direct idan ka zo nan gurin delete my account. Amfanin wannan shine zaka goge account ɗinka gaba ɗaya daga WhatsApp. Idan ka goge account ɗin naka gaba ɗaya daga WhatsApp kenan, ya kamar ka goge duk wani wanda yake da wani contact naka na WhatsApp ya zama yanzu kenan baka WhatsApp. Ko da ya blocking ɗinka, ko da ya blocking ɗinka wannan blocking ɗin da ya ma yanzu ya fita. to daga zarar ka zo a nan za ka danna akan gurin rubuta number sai ka rubuta number ka misali bari mu rubuta number mu daga zarar mun rubuta number mu ga inda aka rubuta delete my account sai mu danna akan delete my account direct je nuno ma fuska kamar haka zai ce select the reading sai ka danna sai ka zo ga inda aka rubuta others sai ka danna bayan ka rubuta others da kasan nan gurin kawai ka rubuta duk wani abu da kake so kuma menene kawai sai ka zo ka danna akan delete my account sai ka danna akan delete my account da ƙasan nan gashi an ƙara rubuta delete my account sai ka goge wannan account ɗin da har daga zarar ka goge shi shi kenan yanzu ka riga ka bar whatsapp duk wanda ya blocking ɗinka daga zarar ka ƙara buɗe wannan whatsapp ɗin ya tashi a bai blocking ɗinka ba kenan daga zarar ka yi mai magana wannan maganar za ta je gare shi wannan blocking ɗin da ya ma ya zama a banza kenan in dai ka goge ka goge sauƙi ba yadda za a yi ɗin ka su dawo. Wannan dai shine hanyoyi mafi sauƙi da zaka bi domin ka cire wannan blocking ɗin da aka yi maka. Kada ku manta da danna mana subscribe, ku danna mana like idan wannan bidiyon ya burge ku, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sake sabon shirye-shirye a wannan tasha tawa mai albarka. Na gode.